Masu saurari Assalamu alaikum barkamu da asuba barkamu kuma da sake saduwa da ku a wani sabon shirin a bari ya huce. Wanda masu iya magana kan ce shi ke kawo da rabon wani. Farar kafa sa'a shigo a tsaki ba na da baya Assalamu alaikum barkamu da asuba da fatar an wayi gari lafiya na sanyin na an tashi lafiya lafiya kalau malama ya shirye zabe na ganka to ai kin ai kin ga ido na ma ba bacci ba bacci kwanan nan <laughs> kin gani kin ga kin ga kin ga alamun gajiya a sai ka ce kana bin 'yan takara gangamin yakin neman zaɓe ke da. A ana magana. Ai ko baka ba kada bin su a rediyo. To kin gani. <laughs> Da kuma talabijin a ganin Gaskiya ne to kin san wato zaɓe a kowace ƙasa ma mm. muhimmin al'amari ne balle a irin Amurka da ya take da tarihin demokuraɗiyya fiye da tsawon shekara ɗari biyu malama Grace. Haka kuma da yake kasancewa ta eh, tumbin giwa duk duniya suna da sha'awan suna sa ido a kan wannan zaɓe na amurka domin hulɗa ta ƙasa da ƙasa mm. dangantaka diplomasiya batun tattalin arziki duk dai abin da ma dai sha ma amurkawa kai mm. ina tsaman ƙasashen duniya su ma waka zanuka ai shi yasa kike ganin zaben shugaban ƙasar amurka ba wai shugaban ƙasar amurka ba ne na duniya ne ba <laughs> na duniya ne <laughs> to na san yana idan mm. masu sauraro suna bibiyar shirye-shiryenmu tun eh, farkon makon nan dai zan ce takamamme mm. shirye-shirye mu dungurungun suka ta'allaka kan zaben amurka na ko da yake mun daɗe mun mm. fara shirye-shirye ko kuma da rahotanni da kara ilmantar da mutane kan harkokin zaben amurka nan da dadewa amma wannan makon baki daya zuwa kuma mako mai zuwa har lokacin da za a zaben nan abin da mm. muke kenan kama da daga ya ake kada kuri'u wa suke kada kuri'u ya ne ake gudanar da zaɓe ya ake tantance 'yan takara ya ake tantance mm. eh, wanda ya ci zaɓe mm. da dai sauransu to fi lahi yadda ake zaben nan yana da ban sha'awa sosai domin kamar yadda muka ce Um, akwai waɗansu abubuwan da ko kuma tsare-tsare da ake bi da suka zama mana baki a mm. wajenmu mm. kamar eh, kada kuri'a da wuri-wuri din nan kada kuri'a ta ta gidan waya eh. da dai sauransu to irin waɗannan sun zama mana baƙi. zuwa yanzu da muke magana nan na sanyin na mm. mutanen da suka kaɗa kuri'a wuri miliyan hamsin da shida da dubu ɗari takwas. Izuwa yanzu, mm. guda tawar guda ɗaya tana ciki. To, ake wato kici <laughs> ke kaɗe ta. Na kaɗe ta. <laughs> Na kaɗe ta na sanyin na. <laughs> Na kaɗe ta na sanyin na. Mm. To, abin da ya ƙara ɗauka hankali kamar eh, ah, yadda muke faɗa zaben nan yana da sha'awa kwarai da gaske. Mm. Kaga dai na farko na sanyin na. Ana wayar da kan jama'a sosai sosai dangane da wannan zaben da kuma da kuma ƙara faɗakar da jama'a. Na farko akwai kamar yadda muka faɗa akwai wanda ake ta gidan waya, mm. akwai waɗanda sukan yi na farko wanda koda suna ƙasashen waje ne akwai mu ma dai mun fara samun cin gaba akalla dai akwai 'yan kasashe kalilan na nahiyar Afirka da su ma suka yi zaɓe ko suna eh, wata ƙasa wannan dai bai kawo Najeriya ba muna mm, fata ita Najeriya na da ta zama makwabciyar ta jamhuriyar Nijar suna yi. ne na san yana mu Najeriya da muka zama American Afirka. Mm. Ta ai malama Grace yanzu cikin wannan magana da kika yi musamman ta zaɓen wurin nan <laughs> eh. wato kowane lokaci. ni sai in tuna da kasashen mu na nahiyar Afirka eh? inda ake kukan magudin zaɓe ta eh. hanyoyi da dama eh. ya ma aka kakkara a rukunan zaɓen ma balantana an ce a aiki wai da wasiƙu ai wasu za su je ko kuma a ce a yi ƙuri'a da yanzu a ranar da ake zaɓe rana ɗaya fa magudin zaɓe ya haɗa har da wasu suna jefa ƙuri'a a rumfuna kusan eh, biyar ko shida eh, har eh. goma a rana a lokaci to an ce ka an ce ka kada ƙuri'a tun da wuri ai cikin watannan nan guda sai ka kada ɗari <laughs> amma kin ga an yi tsari ta yadda in ka kada gudan nan to baka isa ko da in ka kada ta wata ɗaya da ya wuce baka isa ka je rumfar zaɓe kuma ka ce ka jefa ƙuri'a ba ina ina ina kada ƙuri'an nan da na je na jefa ranar Lahadi, mm. ran Litinin, mm. sai na samu sako ta hanyar imel cewa mun samu eh, eh, ah, ki madalla eh, idan ki san ki san da sanin an sani an sani <laughs> ba da zan yi jan kara <laughs> na san na kamar yadda muka faɗa akwai abubuwa da suke faruwa na tarihi kwarai da gaske a nan Amurka. Ah, eh, na farko dai batun yadda ake kashe kuɗi a zaben nan ai mu kaga a nan yadda ake kuɗi a kashe kuɗi a kan harkokin zaɓe a nan ya bambanta mm. da yadda muke kashe eh, kuɗi a eh, ƙasashen wani eh, nahiyar Afirka a kan zaɓen. Abu na farko da ya kamata masu saurare su sani. Wato in kuna tunanin ƙasashen ku ne kawai ake kashe kuɗi. Ba kuma ga kashe kuɗi ba. ga kashe kuɗi ba. Sai dai hanyar kashe su ne ta bambanta. Haka haka. Na'am. Haka. To dai na farko bari mu faro da kakkafa hotuna ko kuma tallata 'yan takara. Tallata 'yan takara kuma ba ki ganin wai raba yadda ake hotunan nan. Ai shi da nake cewa na san yin akamu. ya jin jike. Da akamu da madara da da menene <laughs> sannan da alluna. Gidanka ko kana so ko baka so. Sai ka eh. allon gwamnati ko na kamfani kai eh. ko na asibiti an eh, rufe shi. To kaga anan doka ce na farko dai akwai lokacin da doka ta kayyade daga lokaci zuwa daga wannan lokaci zuwa wannan lokaci mm. shine za ku fitar da hotuna mm. ko tallata 'yan takara to tallata 'yan takarar nan ba ya tsaya ko kuma ya fara ya tsaya a gidajen rediyo ko kuma kafofin sadarwa kaɗai ba ah, amma har na wajen ma wanda za a mm. yi waɗanda hukuma ta ayyana ba to kaga dai ko akan hanya akwai inda aka kayyade. da za ku iya kakkafawa kuma kakkafawa nan ko dai ku je akwai wasu tsinkaye na karafa na kanana kuma yan kanana eh, ne zaka kafe a cikin wani wuri eh, kuma suna kawai wasu ba ma hoto eh, wasu suna kawai wasu ba hoto to kaga ko wanda ake sawa a ba akan yadin a kofar gidajen mutane sai ka ba da izini hmm. domin suna wucewa dinnan za su tambaye kan saka wannan eh, muna iya kafa waɗannan mm. in ka amince su kafa in baka amince ba ba za su kafa ba mm. kana kuma banda haka kamar yadda muka faɗa daga lokaci kaza zuwa lokaci kaza idan aka ce kamar daga watan ɗaya zuwa watan biyu za ku yi idan watan biyu ya wuce da kwana biyu in baka cire ba za a ci ka tara to akan waɗannan hotuna tallata yan takarar nan da eh. saboda haka lokaci na zuwa da zaka ga waɗannan da kake gani ko ina mm. ba za ka ga ko ɗaya ba domin ana gani shi taron mai masu wannan za a ci wato ana ce Allah ɗaya kenan eh, gari banban na'am to na sanyin na idan za mu ci gaba da bayani ba mm. za mu yana da tsawo kwarai da gaske sai da haka duk wani abin da ya shige muku duhu game da zaben Amurka mm. idan kuka aiko za mu yi kokari mu a cikin wannan ai shi yasa yau malama Grace to ke yau duk da labarin da muke ba ma wasu na karshe yau ni zan bada shi kuma shi ma akan zaben ne shi ma yau akan zaben ne ba ka ce ba fulata ne kenan da ya je babu ruwan shi yanzu dai bari kai lokaci yayi ya ke ne ba zabe sai ake irin wannan kudaden da aka ce ana kashewa rabawa ake wa mutane kayan aiki to na san yin na bari a gurguje mu sada zumunci gaisuwa da fata alheri Uh, ta abar ya huce daga madakin sami naka alhaji garba suleiman krako ɗaya daga cikin masu shari kan lamura a nan amurka da muka saba yin hirarraki da shi a shirye-shiryenmu yana miƙa gaiso fata alheri da sada zumunci ga haɗa'u yawo mai gyaran agogo da alhaji musa mai kantin sauki da kuma ɗan baba mai shayi dukansu a sami naka sai kuma a bashe mai goro cikin garin kayarda a ƙaramar hukumar lere daga ƙashe ke miƙa gaisuwa fata alheri ga ango da amarya wato adamu umar abbas mai burodi a sami naka da amaryarsa hassana buhari waɗanda aka ɗaura wa aure ranar biyar ga watan da ya shige to da fatar an yi wannan aure a dace Allah ba da zaman lafiya da albarka zaman tare To amin sun mu amin to a malama Grace bari in ƙara tunatar da ke da masu sauraron mu cewa cigiyar da muka bayar ta Sule Walgutu da Nasiru Shindi har yanzu fa ba a ji dure su ba don haka muna nan muna ci gaba da cigiya a tsohin ɗalibai ne a kwalejin nagarta ta Sokoto. an samu nasara. <laughs> Ah, har yanzu tukunna to bari mu kara isar da sakon gaisuwar a bari ya huce zuwa ga baba gana Alhaji da Buwa Nguru da Sarki Gadidi mai kayan miya Malam Madori sai Sanusi Kaura Alkalere jihar Bauchi da Alhaji Nuhu Mai Dusa Malam Madori da Comrade Ilyasu Yakubu Digawa sai mai unguwa Usman Kaho Malam Madori da Ado Salati Goma ga Annabi Rajau sai Sani Gulle Kamfala Malam Madori sai kuma Haruna Muhammad Katsina da Alhaji Shafi'u ke Inono sai Malam juma Katsina da Usman Manika mai ruwa road funtuwa da Fa'ilu Danladi Mahuta sai Aliko a Auta Kafinta Yalwa sai Isa Lawal magajin garin Girgir da Alhaji mai langilangi wato Sani mai langilangi a wuri da Alhaji Haruna BBY Tarmasuwa da Ishaya Lamu dan masanin Limoro sai kuma Sani mai aikin wutar lantarki gindan akwati. to malama grace da fatan dukansu wato za su yi ƙarshen mako lafiya a yi hakuri ba za mu iya game kowa da gaisuwa kamar yadda koyaushe kike faɗa haka haka kafin ka ba mu wannan labarin naka. Na'am malama <laughs> Grace. Ka samu Afirka To bari mu eh, sake eh, taɓo batun harkokin zaben Amurka nan kasan mm. wannan zaɓe na bana ya tsima mutane sosai eh, musamman mata ba a nan Amurka ba kaɗe har a ƙasashen duniya kasancewa ita takarar jam'iyyar Democrat Kamala Harris mace ce. Mace ce duk da yake ba wannan ne karon farko ba amma kuma akwai abubuwa da dama da suke da bambanci da na da. Yawwa to mutane za su so su san cewan ba ma da Hillary Clinton aka fara tsaye da mata. A ina ba da ita aka fara ba. An fara tun lokacin da matan ma ba su isa jefa ƙuri'a ba. <laughs> Ita wata da ake kiran sunanta Victoria Woodhull. Na'am. A shekara alif da ɗari takwas. Da mm. sanyi da da saba'in da biyu. Ita ta tsaya ta fitar da kanta takara a lokacin nan. Sannan muna sannan muna ƴan yara. Ah, <laughs> sannan sannan ana share muku bajina da ah, sanyi da. <laughs> Eh, muna ƴan yara. 1872 in ji Bature. Muna ƴan yara. to ita ta ta bugi kirji ita wai za ta tsaya ta tsaya ta karatu a wancan mm. lokacin ma ba wai ana maganar tsaye da mace takara ba eh. mata kansu ba su da kuri'a ba su ko takara a yau dai ana ana batun cewa ba a kasashen mu na nahiyar Afirka kullum ana fadan cewa mata sukan ce su ne suka fi yawa mm. idan a tsakanin masu kada kuri'u to ba a Amurka kadai ba Afirka mm. kadai ba na sanyi na har a Amurka mata ne Eh, eh, galibin ba manta mata sun fi maza yawa duniya haka eh, abin yake wato to amma kuma ko sun yawa suka ki fitafa A suna fita ai sun fi mu sun fi sun fi mazan ma kulawa fa. Sun fi mazan kulawa to a eh. wancan lokacin kaga ba ta ma gadara da cewa mata za su fita domin ba ta ma da kuri'a ita kanta ba ta da kuri'a ta na wata mace ta eh. mm. to sai bayan da ta tsaya wannan takarar shekaru hamsin baya mm. kafin mata suka samu izinin kada kuri'a. To wannan <laughs> matan Victoria na sanyin na mm. wato da ta tashi yadda take yakin neman zaben ta da duk da a lokacin da ta fita gangamin yakin neman zaɓe sai ta je tana irin su kalaman ɓatancin nan. Ga sauran 'yan takara. Aka kame ta a'a. irin da ta ce wai abin da ya sa za su zaɓi mata mm. ba zan faɗa a rediyo ba to to na fahimta <laughs> <laughs> lokacin ba irin wannan lokacin ba na san yana da komi ma za a yi yanzu ka kame ka suka kulle yanzu ka kan kowa da yanci sai fursuna sai fursuna sai fursuna mm-hmm. aka kulle tana ce aka ida <laughs> zaɓe tana ce aka zaɓe takara To banda haka kuma wani abu kuma da aka yi eh, a cikin harkokin zaben Amurka da ya zama na tarihi shine a eh, lokacin da wani da ake kira su eh, Horace Greeley hmm. ya tsaya takara. To shi a lokacin da ya tsaya takarar nan na sanyi na ana ciki kafin lokacin da za a zo duk da yake dai ma Eh, bai ci zaben ba dai amma kafin lokacin da za a sanar da wanda ya lashe zaɓe sai ya zo ya rasu. Mm. Aha to wannan shi ma ya yi tarihi a zaben Amurka. Na'am, to Malama Grace sai kuma wani babban abin da yake daga cikin abubuwan tarihi ɗin kamar yadda kika faɗa eh. Shi ne a shekara ta alif da ɗari tara mm. daidai 1900 eh. mm, in ji bature. <laughs> shi kuma wato wani abu shi ma oh oh. Oh <laughs> shi ma wani abu da ba sabon ba a taba gani ba shi ma ya eh. faru a tarihin zaɓen eh, Amurka eh. sa'ad da shi kuma ah, wani wanda yake kulle a gidan yari eh, ya tsaya takarar shugaban kasa <laughs> kuma kuma abin da zai baki mamaki fa ya eh. sami kusan ƙuri'a har miliyan ɗaya eh, an kanka da shi a zaɓen amma ya fafata sosai ah, ya fafata na'am to sai sai daga bisani ma shugaban ƙasar da ya ci shi kuma sai ya yafe mishi wannan <laughs> Habasha. <laughs> To Malama Grace. <laughs> Malama Grace, wato wannan labari ah, ba wai gaskiya ba ne irin almara ce da irin ah, eh. yadda ake haɗawa, eh. amma dai ke san wato mutane suna tsayawa suna ɗan haɗa almara gwargwadon yadda take. Yanayi ke tafiya. Gwargwadon eh, yadda kuma wato ana nuna na ana so ne a nuna irin ko da irin ci gaba da kowace ƙasa ta samu a tsarin zaɓenta. To sai aka ce wai Ah, da ɗan Birtaniya. Eh. Da ɗan Amerika. Eh. Da ɗan Ingila. Eh, ba ɗan Najeriya. A, a, a, a, a, a, a, da ɗan Najeriya a, a, a, miki ni da ɗan Birtaniya. da ɗan Amerika eh. sannan da ɗan Najeriya. A ai baka ce da ɗan Najeriya ba. Ayya ta ai kuskure na. Ah. Sai nace Ingila kuma na ce Birtaniya to ai ɗan Najeriya ne kare. <laughs> Ai sai a ah, wannan harka ba ɗan Najeriya ciki. <laughs> Wai Wai su ne wai to sai irin kowa na son ya nuna irin yadda tsarin su yake da ƙarfi ko da eh. kyau ko da wani abu to eh. kowa dai yadda dashi yake haka ya faɗa. Aka ce sai can ɗan Birtaniya sai ya bugi kirji haka sai tashi ya ce ah, ai mu wallahi mun ci gaba saboda mm. mu zaɓe in eh. ana yi kwana eh. biyu eh. ya kai an bayyana zaɓen shugaban ƙasa sai da america ya tashi sai cewa wallahi na kuma ma yana tsaiko eh. mu namu dama kana jefa ƙuri'a ana kirga ta saboda eh. haka ana rufe rumfar zaɓe kun san wanda ya ci zaɓe an san wanda ya ci zaɓe eh. kaga iyakar sauri kenan iyakar sauri kenan ah, a dan najeriya da ce na gida kai ah, sai ah, ce wallahi kuna ku duk bai sauri ba <laughs> mu wallahi tun wata guda kamin zaɓe an riga an san <laughs> <laughs> wanda an gaba is conclusive <laughs> yace yace kura ko conclusive da kuma sai ma an ka mutun kalin ma aka da kure an riga an san wa zai ci waye ba zai ci ba wa shi ne ake magana cewa na sanyi da ake faɗa cewa wai a wurare da ake ta yaya ta cewa eh, idan ana ganin waɗansu jami'an zaɓe mm. suna nuna ana nuna jerin kamar lamban adadin kuri'u da za a kowace jam'iyya ta samu hmm. kafin ranar zaɓe sai a zo kuma ranar zaɓen na ta akwai abubuwan koya kwarai da gaske muna fata ah, za mu yi la'akari da irin waɗanda za mu mai da hankali ga abin da ya zama mai kyau mu koya hmm. abin da kuma ba zai zama mana alheri ba mu wace kal da shi kwarai da gaske to na san yi na ga malama Juli na ɗaga mana hannu sabili da haka tilas mu ja birki nan yanzu a madadin Murtala Faruk sanyi alheri ke muku fata alheri da kuma fata Allah ba mu lafiya da zaman lafiya da abin da lafiya za ta ci ce idan muka shigo mako mai zuwa idan Allah ya nuna mana mai yiwuwa za zo da sakamakon zaɓe. Sakamakon zaɓe. Hmm.